لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai taron albarka yau juma'a hudu ko? ko? hudu ga watan safar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu hudu 1438 wanda ya daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka kawa'idun mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarƙashin ƙa'idar da malam ya kawo mana wajen gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ƙa'ida ta farko shine sifatullahi ta'ala kulliha sifatu kamalin la naqsa fiha wajhin min alwujuh siffofin Allah maɗaukaki gabaki ɗayanta siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ba a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da siffa ta tawaya mun kwana a dalilai da malam yake kawo mana na fitara na ɗabi'a na ɗan adam na tabbatar da siffofin Allah siffa ce ta kamala za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما لن يكتوى وقد عاقب الله تعالى ألا مأوككي ya yi ukuba na lahu bin nafsi ga waɗanda suke siffanta shi da siffa ta tawaya kama fi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah maghlula a noke take bi ma'ana Allah maruwaci ne kaga anan siffofi biyu suka jingina wa Allah na farko suka ce yadullahi hannun Allah kaga hannu dai suka tabbatar mai da kenan ko na biyu suka ce maghlula a noke take bi ma'ana maruwaci ne kaga siffofi guda nawa biyu suka siffanta Allah da shi to wace irin ukuba Allah ya yi musu sai Allah ce gullat aidihim hannayensu ne aka noke bi ma'ana su ne ne marowata wa bima qalu an tsine musu da wannan maganan da suka faɗi bal yadahu ne, tabbas hannayensa biyu ne a shimfiɗe suke kaga sai Allah ya tabbatar da kansa ne hannu biyu su suka tabbatar da Allah ne hannu ɗaya sai Allah ya ce ya dahu, hannayensa guda biyu ne. a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa yanda ya ga dama kaga anan Allah ya tsine musu dalilin ne sun siffanta Allah da siffan da bai cancanci a jingina wa Allah ba to abinda malam yake so ya sanar da mu anan shine duk mutumin da ya siffanta Allah da wata siffan da bai cancanci a siffanta ubangiji da shi ba zai iya fadawa cikin hukuncin da yahudawa suka fada ba Allah ce inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ba zalika bima asaw وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون الله تنعين الذين كفروا أن تيني ووان سك كافرتي من بني إسرائيل دقجكم بنو إسرائيل على لسان داود أبسا هرشا النبي داود وعيسى بن مريم da harshen annabi isa dan maryam me dalilin da yasa akai haka sai Allah ya ce zalika bima asaw hakan ya faru ne tsinuwar da suka samu saboda wa Allah da suke yi wa kanu duna kuma suna ta'addanci kaga abu ne daga cikin saban da suke yi wa Allah gashi sun siffanta Allah da siffan da bai cancanci a siffanta ubangiji da shi ba ina fata an gane to daga cikin hukumar da Allah yake yi wa wanda ya siffanta shi da siffan da bai cancanta ba Allah zai tsine masa kamar yanda Allah ya bada labari a nan. cewa walu'inu bima qalu an tsine musu da abin da suka faɗi to duk wanda ya siffanta Allah da wata siffan da bai cancanci a siffanta shi da ita ba zai fada cikin wannan ukubar da Allah zai yi wa Yahudawa akan abin da suka yi to shi ma mutum zai iya fadawa to shi sa anan Allah kuma ya tabbatar da Allah yana yana ciyarwa yanda ya ga dama kowace rana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mala'iku biyu suna saukowa na farko yana addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa ka rubanya masa dukiya har har yamma tun shi kuma na biyun yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ke rike dukiyarsa baya agaza wa mutane ka lalata dukiyar kullum haka suke to kaga wannan kenan hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutane da aljanu za su haɗu a fili ɗaya kowa a cikin mutanen nan da aljanu su roƙi Allah buƙatocinsu na rayuwarsu ta duniya Allah zai biya musu kowanne daga cikinsu da mutum da aljani buƙatarsu kuma bai rage wani abu daga cikin arzikin da Allah yake da shi ba face kamar yadda allura ake tsoma shi a cikin teku a ɗaga shi duk wanda ya wato ya ɗibo daga cikin teku shine ɗigo kenan ko to shine kwatankwacin abin da Allah ya ba mutane da aljanu duk yawansu akan abin da Allah yake da shi to kaga teku idan aka tsoma allura a ciki ya san an ɗibo na ba jikinsa to sai ce to kwatankwacin abin da yake wurin Allah kenan kaga ya nuna maka Allah yana cirewa ne yanda ga dama to su kuma sai suka ce Allah marowaci ne kaga sun siffanta Allah da wata siffar da ba ta cancantuwa a siffanta Allah da shi kai ko dan adam aka siffanta shi da siffar ruwa siffa ce ta yabo ko siffa ce ta zargi ta zargi ina ba ta an gane to ina ga ubangiji wanda ke badawa to shine malam ya kawo wannan aya a ciki sai malam ya ci gaba da cewa wa qawluhu da kuma fadan Allah madaukaki da yake cewa laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adhab al-hariq Allah madaukaki yace laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu tabbas Allah ya ji zancen mutanen nan da suka ce inna Allah fakirun Allah matalauci ne wa nahnu aghniya mu kuma mawadata ne yahudawa kenan suka siffanta Allah suka ce Allah talaka ne su kuma mawadata ne Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا كومتاني كوني متلوتا أورن الله كوني مبكاتا أوجن الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله شيني موداتي أبن يبو in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama sai ya kashe ku wa ya'ti bi khalqin jadid zo da mutane daban waɗanda suke sanin cewa su mabukata ne suna roƙon Allah wato idan kuka nuna cewa ku kun wadatu ba ruwanku da abin da Allah yake da shi to Allah zai kashe ku ya kawo waɗanda suke ganin duk irin wadatar da suke da shi suna ganin kullum su mabukata ne a wajen Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz yin haka ba buwayayyen abu ba ne a wurin Allah to anan kaga Allah ya ce ya ji maganan wa'annan Yahudawan da suka siffanta Ubangiji da siffa ta tawaya a ce Allah matalaka ne siffa ce ta tawaya ko siffa ce ta ne ta yabo siffa ce ta me ta tawaya to ta yaya halice ka ta yaya azurta ka ta yaya yi rayuwa a duniya da sauransu ga siffa ce ta tawaya to shine Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan furucin da suka yi wa qatlahumul anbiya da kashe annabawan da suke yi yahudawa bi ghairi haqqin ba tare da gaskiya ba da kiyayya su kashe annabawa wa naqulu kuma za mu ce musu ranar tashin kiyama zuqu azabal hariq ku ɗanɗana azaba mai gobara ta wutar jahannama to kaga anan siffanta Allah da siffa ta tawaya siffa ce ta ta sai malam ce, wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan an-naqa'is fa qala subhana Allah da kansa ya tsarkake kansa dangane da siffofin da suke siffanta Allah da shi na tawaya faƙala subhana Allah wanda tsarki ya tabbata gare su sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin ɗaukaka dangane da siffanta shi da siffa na tawaya da mushrikai suke yi da yahudawa suke yi wa ubangijinsu wasalamun alal mursalin amincin Allah ya ci gaba da tabbata akan annabawa manzanni wanda Allah ya turo su zuwa ga bayinsa walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa qala ta'ala Allah madaukaki yace mattakhadallahu min waladin وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah maɗaukaki yake cewa mattakhadha min waladin Allah bai taɓa rikan ba kaga wannan annakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarr fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas Allah bai taɓa rikan ba kaga raddi ne ga yahudawa da suka ce Uzairu ibn Allah ko raddi ne ga nasara suka ce masihu ibn Allah biyu kenan ko Sannan raddi ne ga mushirikai na makka da suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun kaga anan dukkan su sun jinginawa Allah ɗa to sai Allah ya kore gabaki ɗaya faufau-faufau Allah bai taɓa rikin ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani Allah tare da shi inda akwai wani Allah tare da shi idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah zai tafi da abin da shi ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd da sashi zai yi wa sashe zai nuna wa sashe ɗaukakansa akan wancan bi ma'ana inda mai sama Allah ne daban mai ƙasa wani Allah ne shi ma daban da Allah sama zai ce wa Allah ƙasa kada ƙara ɗaga mun ƙura ko Allah sama kuma da zai ce wa na ƙasar Allah ƙasa zai ce wa na sama kar a ƙara saukan min da ruwa haka ne da kowane Allah zai yi nuna isansa akan kowane Allah da akwai wani Allah tare da Allah banda Allah to da kowanne haka zai yi sai ce subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah dangane da siffanta ubangiji da suke yi cewa yana da ta shi ibnu abi daud a cikin ha'iyar sai ce walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shib'un ta'ala musabbahu Allah walaysa bi mauludin ba a haife shi ba walaysa walidi kuma shi ba uba bane walaysa lahu shibhun babu wani abu da yayi kama da shi ta'ala musabbahu wanda ake tsarkake shi ya daukaka ya girmama da asiffanta shi da da ko kuma a siffanta shi cewa uba ne kaga duka raddi ne ake yi wa wa'annan dangogin guda uku mushrikai na makka na biyu yahudawa da suka ce uzairu dan Allah ne na uku nasara suka ce ne annabi isa dan Allah ne kaga dukkan kowanne sun jingina wa Allah da kuma laifi ne babba a jingina wa Allah da. kaga ana nuna tawaya ko kan kan ka'idar da muke kai kenan ko sifatullahi ta'ala kulliha sifatu kamalin la naqsa fiha waje min alwujuh siffofin Allah gabaki daya siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi babu wata siffan da za a siffanta Allah da shi na tawaya to su kuwa sun siffanta ubangijinsu da irin wannan siffa ta tawaya kaga wannan laifi ne babba malam ya ce, wa idza kanat as-sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun ja'izatun fi haqqin idan siffa ta ubangiji siffa ce ta kamala ta wani hali wa naqsan fi halin kuma ta wani bangare in aka siffanta Allah da shi akwai tawaya a ciki lam takun ja'izatun fi haqqillahi to baya halatta a siffanta Allah kai tsaye da wannan siffar wala mumtani'a ala sabilil itlaq kuma ba zai yiwu a ce ba za a siffanta Allah kai tsaye da shi ba bi ma'ana ta wani fuska zai zama wajen mai da martani ta kuma fuskan da zaka sake shi kai tsaye sai zama siffa ce ta tawaya shine kamar yaudara wa in yuridu khiyanataka ko faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum bai ce fa khanahum Allah ba haka ne idan suna so su yaudare ka mun can sun riga sun yaudari ubangiji tun kafin su yaudare ka amma kuma ne sai Allah ya iya mai da martani a wajen yaudaran da za su yi wa ubangiji Allah ya warware shi kaga ba za a ce shi ma ne ya mai da musu da yaudara ba me yasa saboda yaudara kai tsaye ta kowane fuska fuska ce ta me ta tawaya ko ina fata an gane saboda haka ai abin da yasa yaudara ta kowane fuska fuska ce ta tawaya shi akwai amincewa da kai sai kai shi shine yaudara ko kaga babu fuskan da zaka iya siffanta ta da da kamala a ciki siffa ce ta tawaya to irin wa'annan siffofin ba a siffanta Allah kai tsaye da shi kuma ba a korewa akwai wajen da Allah yake faɗin wannan me yasa yake yi saboda ya warware matsalar kamar yadda munafukai suke yaudara ko sai Allah ce wa huwa bi khadi'uhu Allah shi yake maida martani wajen warware yaudaran da suke yi kaga wannan ta wani fuska ba za ka ce kai tsaye Allah ai mai yaudari bane ina fata an gane kuma ba za ka ce a'a ai Allah baya mai da martani a wajen yaudara a'a wannan yana nuna maka isa ce ta mulki nasa yasa idan suka yi wani suka yi wani abu na yunkurin yaudara sai Allah ya warware wannan yaudaran da suke yi saboda isa ta mulki ta ubangiji amma ni da kai za iya yaudarar mu kuma a sha ko amma Allah idan aka ce an yaudara Allah kaga kenan ai bai cika Allah ba ina fata an gane to Allah ba a iya yaudararsa amma ni da kai za a iya yaudarar mu kuma a sha ban gane ba kai ma baka gane ba sai a kiyama da wata yaudarar ma har ka koma ga Allah ba za ka san an yaudari ka ba amma sai a kiyama za ka gane amma Allah ba a mai haka ina fata an gane to shine malam yake cewa irin wannan fala tuthbatu lahu ithbatan mutlaqa irin wannan sifar ba a tabbatarwa da Allah tabbatarwa kai tsaye wala tunfa anhu nafyan mutlaqan haka kuma ba a korewa Allah kai tsaye a ce an korewa Allah wannan bal la budda min at-tafsili malam yace to babu makawa sai an fayyace wa mutane bayani idan yaudara suka yi nufin yi sai Allah ya warware wannan aikin na yaudarar da suke yi ya mai da martani a wajen warware wannan kaga wannan nuna isa ce da iko na mulkinsa amma in dan adam ne za a iya yaudaransa kuma ba zai gane ba ina fata an gane to shine malam ya ce mutane suna bukatan a fayyace musu irin wannan siffar idan Allah ya zo da ita a cikin Qur'ani fatajuzu fil hali allati takunu kamalan ya halatta a siffanta shi ta halin da zai zama kamala ce ga Allah wa tamtani'u fil hali allati takunu naqsan kuma bayiwa a siffanta ubangiji da shi ta siffan da zai zama tawaya ce ga ubangiji sai ce wa zalika kalmakri wal kaidi wal khida'i wa nahwi zalika malam yace kaman makirci da kuma kaidi da kuma yaudara halinci kenan ina fata an gane yace dukkan waɗannan kalmomin na makici ko na kaidi ko na yaudara duka Allah yana mai da martani ga mushrikai da yahudawa idan suka yi nufin yaudara sai Allah ya warware yaudaran da suke idan suka tashi yin wani abu sai Allah ya tona asirinsa kaga ya ne ya warware makircin su kenan ina fata an gane kuma ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wannan sai malam yace fa hadhihi sifat wa'annan siffofin takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha yace tana zama kamala ce irin wa'annan siffofin idan ya zama na cewa ana mai da martani ne ga waɗanda suke aikata kwatankwacin irin wannan aikin sai Allah mai da martani a kansu li'annaha hina idin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwwihi saboda mai da martani akai yana nuna wanda ya mai da martanin yana da iko da zai iya warware makiyansa waɗanda suke yin makinci akan sha'aninsa sai warware shine malam yace a ah, bi mithli fi'lihi da kwatankwacin irin aikin da Allah subhanahu wataala zai yi wajen mai da martani akan abin da suka yi au ashad ko kuma ma fiye da haka wajen tona asirin su wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al za ta iya zama kuma siffa ta tawaya ta halin da ba wannan ba wani دليل dalilin wannan? lam لم Ta'ala الله تعالى من صفاته على سبيل saboda haka Allah bai ambace ta ba kai tsaye a matsayin siffofinsa wa innama zakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bi mithliha Allah ya ambaci irin waɗannan siffofin ne saboda waɗanda suke mu'amalan ubangijinsu da kuma manzanninsa da irin wannan mu'amala ta yaudara ko makirci sai Allah ya mu'amalance su wajen warware makircin ko yaudaran su ko kaidin su shine sai malam yace ka qaulihi ta'ala kamar fadan Allah madaukaki da yake cewa wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina yahudawa anan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan saboda asalin matsalar ayar nan dalilin saukanta shine kamar yadda imamu ahmad ya fitar a cikin musnadinsa haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir haka imamu ibn ishaq a cikin tabaqat nasa haka imamu tabari ya kawo shi a tafsirin tabari a karkashin wannan ayar a cikin suratul anfal mujalladin sa na 13 haka imamu ibnu hisham a cikin siratul nabawiyya ya kawo a karkashin kissan wannan abin da ya faru shine quraishawa ne suka zauna suna tunani ya za su su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka hada kansu aka hada kai aka yi alliance shedan da ya ji labari sai zo da siffan dattijo tsoho sai ya zo ya ce naji za su shiga darin naduwa sai ce ah naji an ce kuna so ku ɗan tattauna akan muhammadu shin za a ba ni dama nima in shiga tare da koko kila zan iya ba ku shawara suka ce ai ba komai sai shiga da aka zauna ana tattaunawa mutanen farko sai suka ce abin da ya kamata a yi shine mu kashe muhammadu sai shedan ya buɗe baki ya ce in kuka ce za ku kashe muhammadu allah ubangijinsa zai sanar da shi kuma ba za ku samu nasara sai wasu suka ce to ya za mu kashe shi sai abu jihar ya ce za ku bi shawara ta sai suka ce e menene shawararka sai ce to tunda in aka kashe muhammadu wannan tsohon ya ce banu hashim za su ɗauki fansa akan wanda ya kashe ba daga cikin ‘ya'yansu ni ina ba da shawaran kowace ƙabila daga cikin shawa a samu mutum ɗaya ya tsaya a samu saurayi daga cikinsu kowa ya bada saurayi guda ɗaya sai a je kan gadon muhammadu a tsaya idan ya hau sai a kashe shi duka kowa a lokaci ɗaya ya sare shi ta yadda banu hashin ba za su iya ba faɗa da duka ƙabilun ba yana an gane sai suka faɗa haka da suka faɗa haka sai shedan ya kara bude baki ya ce ina ai in kuka yi haka ubangiji su zai sanar da shi kuma ba zai bari ma ya kwanta ba har ku yi wannan kisan sai an suka ce to ai mu kore shi kawai a garin makka ina fata an gane suka ce mu ma kore shi a garin makka wannan ya faru a garin makka amma Allah bai tashi wato faɗin bayanin ga manzan Allah ba sai da manzan Allah ya hijira ya koma madina shine Allah madaukaki yake cewa wa id yamkuru bikal ladina kafaru ko a lokacin da waɗanda suka kafirce suke makirci to wannan shine makircin kaga sai Allah ya bashi me labarin li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukriduka abinda suka yi nufi su daure ka ko su kashe ka ko su kore ka sai Allah ya ce ne wa yamkuruna wa suna ta makircin yin wannan aikin Allah kuma yana warware makircin su ta hanyar da ya dace wallahu khairul makirin saboda Allah shine tiyayyen wanda yafi kowa iya warware makircin mai makirci kaga sifa ce ta me ta wannan fuskan yazo fuska ce ta me ta kamala ko da Allah yana mai da martani ne kaga ya nuna ya san abin da suke yi saboda makiya ne ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya warware abin kaga shedan suka turo amma kuma ne duk da abin da suka yi sai Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ga makircin da suka yi to kaga anan siffa ce ta kamala saboda anan wajen iya warware martanin ababen da mushirkai suke yi kenan sai malam ya ci gaba da cewa wa qauluhu da kuma fadan Allah madaukaki innahum yakiduna da, wa akidu kaida kaga har ila yau kan mushirkai ne saboda Allah ya ce innahu laqaulun fasl ko qur'ani littafi ne magana ne wanda ke warware ƙarya da gaskiya qaulul fasu wanda ke rabe ƙarya da gaskiya tauhidi da shirka sai Allah ya ce me wa ma huwa hasa ko ba wargi bane ba shirme bane ƙwar'ani ba wasa bane ba wargi bane sai Allah ya ce me innahum yake duna kaida su mushrikai suna kaidi suna makirci suna shirya makirci sai Allah ce wa akidu kaida ni kuma ina warware wannan makircin da suke yi ta hanyan, fiyayyen hanyan warware makirci shine nake maida musu da martani kaga nan martani Allah ke maida musu to ba za ka ce ya makiru ba ina fata an gane ba za ka ce ya makiru ba yanzu ka ce a ya Allah mai makirci a saboda wannan sifa ce ta tawaya ta wani bangare saboda haka Allah yana warware makircin mai makirci to in ma za ka kira sai dai ka ce ya man ko ka ce ya ubangiji kenan wanda yakidu Milka'idina yana mai da martani na kaini ga waɗanda suke makirci ina ba ta an gane kaga ka siffanta shi ne wajen yabansa a wajen iya warware makircin mai makirci amma kai tsaye ba za ka ce ya makiru ba ina ba ta an gane to shine malam yake cewa a wannan gabar ba za ka siffanta Allah da irin shi ba wa qawluhu da kuma fadan Allah madaukaki da yake cewa wallazina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah madaukaki anan daman Allah subhanahu wataala ya fara da ambatan sunayensa mafi eh, tsarkaka shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ce me wadaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun sai yace wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun sai ce wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min ga Allah sunaye mafi kyawun kadai suka tabbata ku kira sa da wa'annan sunayen ku kyale wa'anda suke karkatar da ma'anonin sunayen Allah zuwa ga abinda ba shi Allah ke nufi ba da sannan Allah zai saka musu akan wannan aikin sai ce wa mimman khalaqna daga cikin mutanen da muka halitta bi ma'ana daga cikin abin da muka halitta ummatun yahduna bil haqq akwai mutanen da suke shiryarwa da gaskiya shine malaman tafsiri suka ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tazalu طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره كما أن من الله صلى الله عليه وسلم يتشي الواتو بزاء بشي تكن الأمة بزاء سامون بانغري لك تكن متاني بزاء بشي كان قسكيابا وأن سكسابا مسو كودا سمولاتا تاسو بايا دامسو ko kuma wanda ya saba musu baya su, suna nan sun rike gaskiyan gamgam har zuwa lokacin da Allah zai zo da kiyama ba za su bushe akan gaskiya ba bi ma'ana duk lalacewan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an samu me sai an samu mutanen da suna kan gaskiya to shi ne Allah ya yabe shi waɗanda suke kan ya yace wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq daga cikin waɗanda muka halitta inji Allah akwai al'umma wanda suke shiryarwa da gaskiya sune al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyan suke tsayuwa a kanta suna adalci akan gaskiya suna bin daidai yadda ya dace ko da duniya ta saba musu suna kan wannan gaskiyan ba sa wa sai ya ce wallabi na a bi nan waɗanda suka karyata ayoyinmu in ji Allah juhun za mu yi musu talala min haifu la ya alamun ta inda ba su taɓa tsammani ba kaga talala me yasa sai malaman tafsiri suke cewa abinda Allah ke nufi da wannan walladina katabu bi ayatina wa'anda suka kareta ayoyin mu sanastadrijuhum zamu musu talala min haythu la ya'lamun ta yanda basu sani ba shine malamai suke cewa za a ba su dukkan wani kayan alato na jin dadin rayuwa turawa suna da shi ko ba su da shi sai ce to shine talalan da Allah yake musu wannan sai daidai da hadisin imamu ahmad da ruwaya da ruwaya kyakkyawa daga Uqbatu bin Amir al-Juhani Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj yace idan kaga Allah na ba bawa abin da yake so na duniya kuma wannan bawa yana saban Allah kuma Allah ci gaba da bashi duk abin da yake so na rayuwar duniya sai ce talala Allah ke ma wannan mutumin matala tala qaulallahi ta'ala sai manzan Allah ya karanto wannan faɗan Allah maɗaukaki. falamma nasu ma zukiru bihi a yayin da suka manta abin da aka wa'astar da su akai fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofofin dukkan wani abin da suke so hatta idza farihu bima utu har suka yi farin ciki da abin da aka ba su na jin dadin rayuwar duniya akhadnahum baghtatan sai Allah ya ce mu danke su kai tsaye fa idza hum mublisun sai gashi sun yanke tsammani daga samun rahmar Allah fa quti'a dabirul ladina zalamu dabaran duk wanda suka yi zalunci ya yanke walhamdulillahi alladhi ko walhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga anan Allah subhanahu wa ya tabbatar da za a buɗe musu kofofin duk abin da suke so to shine Allah yake cewa ya musu talala ke kaga sun fi kowa sabawa Allah kuma sun fi kowa jin daɗin rayuwa haka ne to kada ka rudu da irin rayuwarsu ka san yanzu mutum wani burinsa kawai ya za yi kuɗi ya je london ko wani burinsa ya za yi kuɗi ya je america ko zai je washington zai je ina zai ji shi duk burinsa kenan wani kuma ya za a yi kuɗi ya je rasha ko wani kuma ya za a yi kuɗi ya je germany duk inda akwai fasadi a duniya wace ƙasa ce yanzu take ƙoƙarin faransa yanzu ko ita ce take ƙoƙarin gina duniyan tsiraici ko ita ce take ƙoƙarin gina gari ne guda ake ƙoƙarin ginawa wanda za su yi rayuwa a garin tsirara za su yi ta da maza da mata faransa yanzu tana wannan ginin to wani burinsa ya je ya sharholiyar nan to duk abin da kaga Allah ya ba su talala ne Allah ke yi musu kaga yana maida musu martani kenan ko ta yanda gobe kiyama idan sun zo wajen Allah ba su da wani ne uzuri da za su gaya wa Allah shine ne fa idza hum mublisun sai gashi sun ba tsammani daga samun rahamar Allah tunda daman an ba su duniyan ne suka ci a aka ba su lahira su suka ci a duniya to shi yasa manzo Allah ce idan kaga mutum yana saban Allah kuma Allah na bashi abin da yake so na rayuwar duniya to lahirarsa aka bashi cinye a duniya ta yanda in ya koma wa Allah ba yi da wani uzuri da zai gaya wa Allah a duniya amma in ka ga mutum yana saban Allah kuma Allah na jarabtansa yana jefa masa musiba Allah na sansa ana so yi ne ya gyara wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ce muka gwada su da kyawawa muka gwada su da munana dan su gyara su dawo su gane abinda da suka yi ba daidai bane to in ka ga wannan Allah na yi wa mutum to Allah na gwada shi ne kuma Allah na son shi ne da rahama shi sa Allah idan yi wani abu na saba Allah sai Allah jefa mai musiba saboda ya gyara amma idan ka ga yana saban Allah amma komai na rayuwa yana samu to su ake ba shi ya cinye a duniya irin wa'annan su ne wa'anda ba su da rabo a lahira Allah ya tsare to kaga ashe dole mutum ya yi takatsantsan wajen duba ababen da ke gudana na rayuwa abu na uku na ƙarshe a kai shi ne soyayya hadisin imam muslim ya ce a ahabba allahu mri'an iza a ahabba allahu musulman yusuf minhu idan Allah yana son mutum sai ya dinga jarabciyarsa ya dinga ba maka musiba kana fita daga wannan musibar ka shiga wannan kana fita daga wannan ka ka shiga wannan me dalilin da yasa Allah ke maka wannan ana tankare maka ka ne tsakaninka da ubangiji ta yanda ranan da zaka mutu zai zama duk wata matsala da kake da shi tsakaninka da Allah ba ka da shi sai dai matsalan ka tsakaninka da dan adam duk wanda ya je kiyama bai da matsala da Allah ina zai shiga illa man ata Allah da kalbin salim kaga ka kubuta to shine dalilin da yasa Allah ke yi wa mutum irin wannan haka manzo Allah ya ce saboda haka to yanzu kai zaka duba kanka ne ka ga yaya al'amarin ka yake ina fata an gani kai zaka duba kanka ka ga yaya al'amarin ka yake shin kana yawan saban Allah ne kaga kana shiga yawan jarabawa iri iri to sai ka gane cewa Allah na san ka ne yana so ka gyara sai ka gyara a'a ka duba iya sanin ka baka ganin wa'ansu abubuwa da kake na saban Allah sai ka gane cewa kai kuma Allah na gwada kai Allah ya gwada annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada annabawansa saboda shi sa Allah manzo Allah da kansa ya ce ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal wa'anda suka fi kowa tsananin bala'i sune annabawa Allah zai jarabce su sa'annan wa'anda suke bin su wajen karfin imani kaga babu a duk duniya ba wanda ya kai annabi karfin imani ko to kowane annabi da Allah zai turo shi cikin al'ummarsa babu wanda ya kai shi imani to wanda ke bin sa a baya wajen karfin imani to shi ma jarabawan da zai samu a rayuwarsa tafi na sauran tsanani waɗanda ba su kai shi karfin imani ba ina fata an gane yadda kake da ƙarfi na imani to haka Allah ke jarabtar ka wanda imaninsa dan ƙarami ne sai ka gami an jarabce shi gwargwadon imaninsa wani idan ka ga irin jarabawan da Allah ya masa kai in kai ne kai ka san za ka sha haka ne za ka sha amma sai Allah ya jarabce saboda imaninsa zai iya ɗaukan wannan jarabawa to duk wannan Allah na gwada mutum ne akan abin da bayansa ke aikatawa ina fata an gane to malam ya kawo mana wannan ne ba don komai ba saboda ya nuna Allah yana mai da martani ga waɗanda suka kafirce masa suka karyata ranar tashin kiyama kuma ba su yi imani da shi ba amma sai dinga ba su abin da suke so kasan wani yana iya ruduwa zai ga gashi shi musulmi ne yana sallah salloli guda biyar yana azumi yana ayyuka na alkhairi amma kullum yana cikin talauci ga wani can mushriki ne ko kuma ma ba ma musulmin ne kafiri ne ga barna dukkan barna yana yi amma kullum yana samun rayuwar duniya sai ka gane